A zantawa da ɗan jarida Malam Ibrahim Bababa ya shaida mini cewa a lokacin da yake gabatar da tumi na biyu na shirin siyasan da yake gabatarwa sai waɗannan mutane suka shigo ɗakin da ake gabatar da shirye-shirye suka haushi da duka. Political program ne da ya wai an taɓa suna an kira sunansa wai an criticizing ɗinsa shi ne ba ga management ga komai bai je kai kalamar ni da na gabatar da program ɗin kawai sai zo huta kuci a kaina. Wato kawai nan suka shigo gidan rediyon ku kawai suka kawo maka hari. wala su uku ba na gama ina kan presente ina kan production na political program din na girmi na ɗaya zan yi na biyu kenan eh. kusan bayan magariba ana yin magariba sai gashi na gaya maka da wayannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in banda an zo an kwace da girma ban san me suke neman ba sun lanta muku wasu kayakin aiki ne da ma kai kanka eh laptop dina ne suka fafaza da suka man suka yaga mun riga kata kata To kamar a hukumance ko kuma hukumar gidan rediyon me ta ce? Yanzu aka ce din yana ma hukuma ko zamu je. To ganin cewar yanzu hidima eh, na siyasa da ake shiga. Yaya eh. kake ganin irin wannan yanayi zai jefa 'yan jarida da ma gidan jarida kenan? Ito eh gaskiya idan ba ɗauki mataki ba wannan zai kattara tsarin aikin jarida ma don wani ba zai iya fitowa ya faɗa mutane hakikanin gaskiyar al'amari ba saboda barazana kuma Shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi, Malam Ibrahim Malam Goje, ya ce kungiyar ta yi zaman gaggawa don nazarin yadda za a bi diddigin batun kuma ta yi Allah wadai da abin da ya faru. Na farko dai kungiyar 'yan jarida ta jihar Bauchi ta yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari. A kan haka ne cikin gaggawa muka kira wani taro na gaggawa na majalisar gaggawa ta jihar Bauchi na kungiyar 'yan jarida ta Najeriya sanarwa kuma raba wa kafofin yada labarai abin da wannan sanarwa ta kunsa mun yi Allah waje da faruwar wannan al'amari kuma mun kungiyar yan jarida ita ma kungiyar jarida ta tarayya ta bakin mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa malam muktar gidado ya ce za a bincika al'amarin domin su bayyana matsayin kungiyar dangane da wannan aika-aikar. To a matsayinmu na uwar kungiya wanda kuma a kullum muna la'akari da dukkan irin wahalhalun da 'yan jarida suke sha ta kungiyar 'yan jarida ta jihar bauchi ta sanar da mu wannan al'amari da ya faru kuma matsayin mu na uwar kungiya mun yi allah wadai da wannan al'amari da ya faru kuma mun sanar da ita kungiyar jarida ta jihar bauchi kamar yadda ta ta sanar da mu cewa za ta rubuta a rubuce da nuna fatiranta akan wannan hari da aka wannan dan jarida namu kuma na tabbatar ta yi haka din na biyu kuma sun sanar da mu cewa suna zargin wata jam'iyya daga cikin jam'iyyun nan wanda shi wanda aka kai masa hari din ya ga wannan mamba na wannan jam'iyya din a kullum kamar yadda muke faɗa wa jama'a cewa mu kungiyar 'yan jarida kungiya ne masu son zaman lafiya kuma idan aka samu mamban mu da wani aiki wanda ba na daidai ba to ya kamata muna da matakai na ladabtar da mambobin mu kana ganin wannan abu an yi ne da nufin ko a kawo sauyin gwiwa ma 'yan jarida dangane da ayyukansu da ya sa shi wannan ya je ya kai wannan harin ba amma to koma dai menene yan jarida ba abokan tafiya ne idan ba yan jaridan nan za a bar ita al'umma a cikin duhu to a kullum muna kira mambobin mu su aikin su bil haƙƙi da gaskiya da za ka fassara yanayin da yake mutane za su yi gaban kansu kawai su faɗa gidan jarida su samu ma'aikaci wato dan jarida su kai masa hari wannan gaskiya aikin ashe ne gaskiya ba mu yarda da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba muna kira ga jami'an tsaro su tabbatar da cewa sun ba mu tsaro a dukkan inda muke ayyukanmu domin kuwa idan ba aikin jarida din kwalliya ba za ta biya kudin sabulu. Malam gida da kenan da ke bayani dangane da abin da ya faru da wani dan jarida a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.